This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. jama'a masu tsaro assalamu alaikum da fatan an wani lahiya hawa sharif ce tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau talata 21 ga watan janairun shekarar 2025 kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga baban da kanin labarai to malamin hawa sakataren harkokin wajen amurka marco rubio zai fara aiki ba da wani bata lokaci ba inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga kasashen australia india da kuma japan shugaban kungiyar tarayyar turai eu wato ursula von der leyen ta ayyana a yau talata cewa turai a shirye take wato ta shiga tattaunawa da amurka domin inganta alakata da china kada hamas kuma ta ce za ta saki karin wasu mutane da take garkuwa da su a ranar asabar idan allah kai mu kanin labaran kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa najeriya ta amince da karin kudin kira akan waya da na data haka zalika muna tafi da tattaunawa da Profesa aliyu khalifa diko mai sharhi kan al'amuran siyasa dangane da sabbin dokokin sabon shugaban ƙasa amurka donald trump na shigar 'yanci ranar kasar da kuma na zama dan kasa ta dalilin haihuwa. Amerika ita ce kasar a fadin duniyan nan wanda babu wani wata kabilan da babu ita a cikin amurka sai a kasance da mu domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowane yammacin talata yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki tare da muhammad hafiz baballe har ma da wasu sakonni da kuka aiko mana ta imel to amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko sakataren harkokin wajen amurka marco rubio zai fara aiki ba da wani bata lokaci ba inda ya shirya wani taron da takwarorinsa daga kasashen australia india da kuma japan a ranar farko da shugaba donald trump ya fara wa'adinsa da biyu taron da zai wato zai yi da rukunin kasashe na quad da suke da damuwa iri daya game da karuwar tasirin china zai gudana ne a ma'aikatan harkokin wajen amurka kuma za a yi shi ne domin aikewa da sako cewa mai da martani ga beijing ita ce kan gaba a manufofin sabon shugaban zai yi wannan taron zai baiwa shugabannin kasashen na kwa damar shirya wani taron koli a farko-farkon wa'adin mulkin mutumin wato na mutumin da yake da hannu a shirya wannan taron jami'an trump sun fada sun fara aikinsu a kan shirya wani taron ministoci na harkokin waje a fadar white house kuma ana sa ran shine mutumin da yake da hannu a wannan shirya taron shugaban kungiyar tarayyar turai ta eu ursula von der leyen ta ayyana a yau talata cewa turai ta shirya tsabta shiga tsakani na tattaunawa da amurka domin inganta alakata da china yayin da beijing ta yi kashe ɗin cabewar rikicin kasuwanci saboda matakin da trump na iya ɗauka na kare muradun kasuwancin amurka kawai a jiya litinin ne ya koma fadar white house a matsayin shugaban kasa kuma ko da yake bai bayyana a zahiri a taron tattalin arziki na duniya ba wanda aka gudanar a davos da kasar switzerland amma dai shine mutumin da shugabannin duniya suka yi ta bayani a kansa beijing da brussels da suke fuskantar barazana daga dawowar trump mai yawan kakaba haraji matakin wato mataimakin shugaba na china deng shujang da shugaban hukumar kungiyar tarayyar turai ursula von leyen su ne suka fara bayyana matsayinsu kare muradun kasuwancin ka kadai ba zai kai mu ko ina ba kuma babu wanda zai yi nasara in je den yana fada a wani jawabinsa a jiya litinin Trump ya yi barazanar ɗora haraji idan Beijing ta yi watsi da bukatarsa ta neman Amurka ta mallaki kashi 50 cikin ɗari na dandalin sada zumunta na TikTok mallakar China. Trump hamas ta ce za ta saki karin wasu mutane da take garkuwa da su a ranar asabar wato yayin da shirin tsagaita wuta ya shiga wuni na uku kana hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya suna shiga gaza da kayan jin kan domin taimakawa fararen hular farastinawa wani jami'in hamas ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran faransa na afp cewa mutanen da za a sake sun nan gaba sun hada ne da wasu matan isra'ilawa guda hudu wanda za yi musaya da su da fursunonin falasdinawa da dama wanda za a sako su da suke hannun isra'ila yanzu da tsagaitawar wutar ta tabbata ya zuwa yau talata wanda ya rage sama da kwanaki wato makonni biyar kafin a shiga fuska ta biyu na tsagaita tautan tambayar da ake ita ce ko shin isra'ila da hamas za su yi gaggawa ko kuma za su samu nasara a tattaunawar fuska ta biyu ta wannan tsagaita wutan shugaban amurka donald trump da ya ɗire kan mulki a jiya litinin bayan da jami'ai daga sa da na ɓangaren tsohon shugaban ƙasa joe biden suka taka rawa wurin cimma wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ya bayyana shakku akan ɗorewar yarjejeniyar an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya gwamnatin najeriya ta amince da ƙarin farashin kuɗin kiran waya da kuma na data a kasar a wani zama da ta yi da kamfanonin sadarwa da ke kasar karin wanda kaso hamsin ne daga cikin ɗari zai fara aiki ne nan ba da jimawa ba to sai dai masana tattalin arziki na ganin ƙarin farashin ka iya jawo tsaiko ga tattalin arzikin ƙasa da kuma hada-hadar kasuwanci daga abuja ga wakiliyarmu da cikakken rahoto A wata sanarwar da hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ta fitar mai ɗauke da sa hannun kakakin hukumar Robin Moka ta ce hukumar NCC ta amince da ƙarin kuɗin kiran wayan ne bisa la'akari da ikon da take da shi a ƙarƙashin sashe na 108 na dokar ƙasa ta sadarwa na 2003 NCA. Robin Moka ya ce ƙarin kuɗin kiran wayar na kaso 50 ne cikin 100 ya kuma ƙara da cewa kamfanonin sadarwa ba ƙara farashin kuɗin kiran kiran waya batun shekarar 2013 duk da cewa karin tsadar gudanar da ayyukan kamfanonin sadarwa ke fuskanta. Robin ya ce wannan karin farashin zai ba wa kamfanonin damar gudanar da ayyukansu daidai da yadda farashin kayayyaki suke a kasar da kuma inganta harkar sadarwa. 'yan kasar da na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin farashin kuɗin kiran wayar. sunana laura bukar a gaskiya kamar yadda aka sani kaga ana cikin wani yanayi a cikin a yanzu haka gaskiya so yanzu kaga an ƙara kuɗin man fetur ya kawo canjin yanayi kuma sai gashi muka ji labari kuma an ƙara kuɗin waya da yanzu idan ka duba ga yawanci turu wayan nan ne muke samu muke dan Eh, tafiyar da harkokin mu na yau da kullum so yanzu zai zama cewa wayan ma kuma ya wahala saboda sai ka sa kuɗi idiwa kafin ka samu kai communicating da sauran mutane suna na ka challa gwani bukar gaskiya ban ji daɗin shi ba saboda ka mu yan kasuwa muna yawan talata kayan mu turo waya na data muke siya da kiranen kiran in kai kisa da yana dari za ka gani shaf shaf katin ya tafi ballantanen yanzu an kara yanzu za mu da damar za mu kira su ko mu tallata kayayyakin mu gaskiya ban ji daɗin wannan abin da gwamnati ta yi mana ba Dr. Isa Abdullahi Kashiri manazarcin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe na ganin wannan karin kudin kiran wayar ka iya shafar hada-hadar kasuwanci a kasar. Amma ƙarin nan na kuɗaɗen da aka yi yana da tasiri tsanani akan talakawan ƙasa da kuma 'yan kasuwa da attajirai. Kasuwanci ba zai tafi ba sai da waya. musamman ainihin yau dinnan da ake a zamani ana tura kayayyaki ta kafafen zamani na yada labaru social media a ɗauki hoton abu a tura wannan daga ƙasa ka za ya turo har a kawo kayan to in aka samu tsaiko a wannan waje lallai za a samu na kasu da rage karfin kasuwanci a yanayin yadda zamani yake tafiya har yanzu akwai masu sana'o'i na pos da masu sana'o'i da ya shafi kwamfutoci to duk waɗannan yana iya kawo tsaiko da kuma raguwar al'amura a harkokinsu Rulwanu Ladan da ke sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce amincewa da ƙarin kuɗin kiran wayar da gwamnatin ƙasar ta yi bai zo musu da mamaki ba. Abin da ya shafi ƙarin kuɗin data da kuɗin kira a Najeriya bai zo mana da mamaki ba idan mutum ya dibi tattalin arzikin kasar nan abinda dan najeriya yake ciki da ma'aikacin gwamnati da talaka abinda kake samu hannu baka hannu aku shi ne ake ba inda abin yake da sauki asibiti ne makaranta ne tafiya za ka yi babu inda sauƙi yake bai dace gwamnatin tarayya tana ji tana gani ta daɗaɗa wa masu hannun jari a ƙasar nan kamfunan nan a masu abin da suke so sai talaka a ƙara yi mashi fashi. 'Yan ƙasar dai na ci gaba da hankorin ganin ranar da gwamnatin ƙasar za ta fito da sauye-sauye da za su sauƙaƙa musu rayuwa. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. An gaida ba sha da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga baba da ci gaban labaran duniya. bayan ɗaukar rantsuwar kama aiki da kuma rattaba hannu akan dokokin umarnin shugaban ƙasa da dama shugaba donald trump da uwar gidansa melania sun gaisa da magoya bayan su a liyafar shugaban kasa kuma babban kwamandan sojin amurka trump da uwar gidan nasa dai sun dan taka rawa tare da wato akan wata wakar da aka rera musu ta jamhuriya kana mataimakin shugaban kasa jd vance da matarsa sun kare da su a jawabinsa wurin liyafar shugaban kasar da yake yi wa sojojin kasar yana cewa will our success only the win Ya ce za mu kimanta ainihin nasarori da muka samu ba da yawan yaƙe-yaƙen da muka yi nasara ba, amma yaƙe-yaƙen da muka kawo ƙarshen su. kana abu mafi muhimmanci shine yaƙe-yaƙen da ba mu shiga ba kira ce ga zaman lafiya da nuna wato ƙarfi ba ma buƙatar yin yaƙi ya ce muddin za mu yi galaba za mu yi galaba ne ba da faɗa ba sai dai za mu yi ta ne da nuna ƙarfi da girma kuma za mu jagoranci duniya zuwa ga zaman lafiya Da safiyar yau talata Trump ya halarci taron ibada da aka saba yi wa shugaban kasa a birnin wato a babban jama'a ta kasa a nan Washington. a ƙarshe hukumomin taliban a afghanistan sun sanar a yau talata cewa za su saki amurkawa biyu a matsayin wani bangare na musayan fursunoni domin sako wani mutumin su guda wanda ake tsare da shi a amurka bisa aikata laifin safarar miyagun kwayoyi ma'aikatan harkokin wajen kabul ta bayyana dan afghanistan da za a sake da muhammad khan da kuma ta kwatanta shi da dan jihadi wata kalmar da taliban take amfani da ita akan mayakanta sanarwar ta ce an kama mutumin ne kusan shekaru 20 da suka gabata a lardin nangahar da ke gabashin afghanistan kana daga bisani aka kai shi amurka inda kotun tarayya ta yanke masa hukuncin ɗauri da ya kai shi ga zaman gidan yari tsawon rayuwarsa a california gwamnatin da ta nada kanta a can wato kabul kenan bata bayyana sunayen amurkawan guda biyu da za a sake su ba ko kuma ba a bayyana adadin waɗanda za a sakin ba amma dai 'yan uwa da kafafen yada labaran amurka sun bayyana su da ryan corbett mai shekaru 42 da kuma william wallace mckenty mai shekaru 69 ko kuma 69 labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a jiya litinin 20 ga wannan watan na ne aka rantsar da sabon shugaban amurka donald trump kuma a jiya ne ya rattaba hannu kan wasu dokoki ɗaiɗaya har guda ashirin ciki har da na taka birkin wato taka birki ga bakin haure na hana su shiga kasar ba bisa ka'ida ba da zama ɗan ƙasa ta haihuwa akan waɗannan dokoki ne na nemi jin ta bakin Profesa Aliyu Khalifa Dikwa wani mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya kan yadda yake kallon waɗannan dokoki musamman ga 'yan Afirka da ma sauran ƙasashen duniya. Ah, babu shakka akwai dokokin da shi ya dauki alkawari cewa zai sauke wasu ya eh, daga kuma wasu dokokin bisa abin da zai ma 'yan kasa daidai bisa harkar tsaro da kuma dokokin cikin gida da kuma abubuwan da ba su dace da girman amerika ba amerika ita ce kasa ɗaya a fadin duniyan nan wanda babu wani wata kabilan da babu ita a cikin amurka kuma bakin mutum mutumin latin da kowace kabila yana iya girma har ya zama shugaba kasa kamar su obama ya zama ko su zama minista secretary state da sauransu to abubuwan sun zo sun tabarbare a hannun 'yan siyasa 'yan siyasa da son kai dama siyasa in ba a daura ta bisa ga eh, doka da oda ba yana jawo raini a kan cewa wasu sun fi karfin doka shige wanda ake daga kudancin amurka daga mexico venezuela da sauransu duk kasashen da ba zaman lafiya wa tattalin arzikinsu da kudaden nasu duk aka rusa kuma kasashen turawa suna da hannu wajen rusa gwamnatoci na wajen so idan yanzu misali ma a afirka ma irin sani da ake an kyale turawan na suka kyale kasashen afirka su gina kasashen su na afirka ba za su nema su je turai ba har ma su ce su je su mace a cikin teku ko kuma a cikin yunwa ta kashe su a sahara da shike ya riga ya kawo wannan doka a yanzu misali ya kake ganin 'yan sauran kasashen da suke shigowa amurka a halin yanzu za su bi shawarar da ya faɗa ne cewa in za a shigo a shigo ta hanyar da ta dace maimakon shigowa ta barauniyar hanya da ake sai kuma wancan batu kada ka manta na masu zuwa nan misali su haifi 'ya'ya domin samun shaidar zama 'yan amurka wanda duk a yanzu ya taka birki ga hakan a cikin abun da ya nada cewa ba a shigo ta hanyar da ta fi dacewa ta doka wannan kuma ba za a ga laifinsa ba musamman ma idan masu ofis din na wanda za su bada takardar nan bisa doka da solo ba zai dade ba a cikin kwana daya biyu an yi an bada ko ba a da ba da eh, hujjojin da saurinsu da babu matsala matsalar ita ce idan aka zo ake neman takardar shiga amurka amurka gaba da kasa ce na ka zo na zo ne daga fadin duniya eh, don wannan abu yana samu sahalewa turin shi ne ya fi dacewa domin gudun abubuwan da su na makamai da kuma abun shaye-shaye da shi har ma akwai wadansu har da ma a hada da 'yan afirka a nigeria ma akwai wanda idan matar ta yi gab da haifuwa ana shiga jirgi a ji a haifuwa amurka domin ya samu ya kasance 'yan kasan amurka wani irin rashin tunani na haka Profesa Aliyu Khalifa Diko kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arziki. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ja makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin mu hassan maina kaina ya mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta najeriya dr faruku rabi'u mudi shugaban kungiyar makiyaya ta najeriya khalil muhammad bello kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai kara karuwa take yi duk da irin tallafi da gwamnatin najeriya ke baiwa manoma da makiyaya a cikin shirin na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan hassan gare ka Dr. Faruk, bari mu ka misali a satin da ya wuce din nan akwai wata kasuwar ƙauye a nan uh, wajen garin Abuja. Shi mm. nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin ba ne. Suna ta masara sosai da su dawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kafin nan. Mm. Kamar misali irin wannan za iya daga cikin abubuwan da suke shafar abincin nan? Abin da na gaya ma ke na daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a waya houses na irin waɗannan kamfanoni da mutane da sauransu. Wallahi sai an siya ma abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a ga a gida. To haka ba mu sanya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu. To haka muna yin noma cikakken noma. Amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu riƙe abin da muka noma. a hannunmu kamar yadda yake a da to saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili yasa dole mu saki abin dole ka gaba baƙi sun shigo sun ce dole masu kuɗi kowa yanzu yanzu babu abin da za ka ɗauka ka ajiye zan baka misali bara a waken tsaya kan ƙamata irinsa yana naira dubu goma sha takwas a bugun gida amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana bai ma fara sa arba'in ba kwana a talatin da biyar talatin da takwas sai da waken soya ya koma naira dubu daga dubu sha takwas to yanzu kowa ya gane wannan cewar na ma daina sana'a in karɓi kuɗi bashi a banki in je sai kayan abincin ɓoye sai da haka sai mun tattara shi an kirɓe shi sashi wato babu shi sannan sai a zo kwace fito ina dinga fito da shi kaɗan kaɗan idan ta kasa fito da shi akwai ƙasashen da ke fadi sai ka tafi da shi can nan a rasa wannan saboda gwamnati ta bar mu kara zube babu taimako ta nan bangaren to taimakon da take barawa a bangaren taki iri akwai alhamdulillah to amma kuma sai ta duba daga waɗansu bangarorin kamar yadda ɗan siyasa yake cewa a jefa ƙuri'a a kaɗa a tsare a raka sai an yi wannan muma a cikin harkar noma a ba da tallafin ta nan a tsaya ta wajen kasuwar a tsaya ta wajen riƙewar yadda abin nan ɗin zai tafi a daidai wannan shi ne abin da aka bari kawai zance ake na cewa za a tallafa ma namiji to don baka tallafa masa a wajen kasuwa da yadda zai riƙe abincinsa ba to babu inda za a yi shi kuma abin zai shafi ko ina ne idan ya shafi abinci ya shafi kowa ya shafi makiyaya ciwon ba zai yi idan mutum yana iya rike dabba guda ɗari yanzu da kan zai iya riƙe talatin saboda cikin da kamar yadda yake fara an tattabe musu hanyoyi inda za su je su ciwon na kyauta babu duk dai abubuwa ne ga shi nan wanda sai gwamnati ta zo ta yi shirin zaune ta gane cewar akwai matsala fa sai an shigo gaba ɗaya. Gaskiya ne da farko dai akai akwai kamfanin jiya kuma suna cikin amfanin gona akwai kamfanin suke yin madara da waken soya da biskit da sauransu da kuma kamfanin da suke yin abincin kaji da gidajen gwada da sauransu duk sun taka zuwa wurin sayan abubuwan amfanin gonan na a wannan lokacin. A wannan Kalil Muhammad Bello idan muka duba banganan ku na noma ɗin nan na ji wani masanin tattalin arziki yana magana maganan tubaducin ne ko ne dangane da harkokin yadda yadda harkar noma a harkar kiwo ke ba da tallafi ga tattalin arziki ban sani ba a rubuce ko kuma na ƙarin bayani akan wannan Ai ban da Allah maɗaukakin sarki mai ɗauka cikin sarauta ba wanda zai iya hatta shi kanta maciya ba zai iya gaya maka iya wato balitan da yake ko wato wato da yake karkashin da harkar ciwo ba. Domin ɗauki misali saniya guda ɗaya tun da misali za a buga. Yau saniya guda ɗaya idan ka ce za ka kai da ita tukunna. Akwai wanda zai zai ɗauke ta a gidanka, ka ganin shi ya samu abu ne za a zo da ta a mota, in an je ba za ta shiga cikin nan ba tukunna sai an biya mata haraji. Idan ta shiga akwai wanda shi itacen ne kawai itacen na kafa da sunan cike za a ɗaura. jiya nan ne zai samu nasa akwai dillali zai samu nasa akwai wanda lamba zai wannan saniya in an sai ta zai samu nasa akwai wanda ɗaure ta zai kafin a gidan su zuwa kudu zai samu nasa akwai haraje daban-daban da za a biya in an loda mota ɗaya tukuna akwai na lokal gama akwai na state akwai na federal a saniya guda ɗaya kwatan nan sai ka samu mutum bakwai ko kusan goma da shi za su ci abinci a jiki domin akwai wanda wani kawai masu hira ma wajen mutum hudu za su fiye da saniya guda ɗaya wato rassan da suke a jikin fa'idar da take jikin dabba guda ɗaya ba sannan in ka ba kuma kamar da muke faɗi ita take samar da tashi mai ƙarko mai inganci wanda ya fi na zamani kowa ya yarda wanda zai bunƙasa noma ɗin abinci ya wadata a safi ƙarin ta tashi ne komin ta ta ma a ƙana babu wani abu guda ɗaya a saniya wanda za ka ce ba shi da amfani don haka cin na saniya wato shi ba zai kirgu ba wanda Allah da ya yi ta yi yayin ta yi masu cin ta ba wanda ya san wallahi ya balicin mutukar ka gare nama ka gare dabbobi ai rayuwar ma kusan a gurgunce take. Dr. Faruk biyu a gurguje da ke lokacin nan ya kawo kai yanzu yanzu Najeriya muna ciyar da kanmu da abincin da kuke noma muna cikin ƙasa ne ko kuma a hada an shigo shi daga A gaskiya zai sabi layi idan har za a tsare abincinmu a muna noma ai yanzu ma wani tunanin cewa abincin da ake shigo da shi ne kasashe ake ci Najeriya ake ci da Najeriya. Ai bai ma fahimci komai ba na rayuwa ba Ya kalla cewa abincin da ake shigo da shi a birane ke tsayawa kawunsa kuma sun fi yawa. Mutane al'umma da yawa kafin ka ga mutum ya ce kinkafa. Za a ga duk sanin nan. Shinkafan nan guda nawa ake ci ne. yanzu ni zan iya ma tambaya kai da kai mun tambaya na san yau a sati kai da gaba wata ila da suka ci a rana dai bai suka ci shinkafa su ɗaya ba to sauran ne ka ci da abubuwan da muka noma ne da abubuwan da muke ta yi ne saboda haka ƙananan manoman nan dai da ake kallo shi ne dai abin da bature ke cewa food basket of the nation shi ne dai abincin dai shi ne zaman lafiyar ƙasa idan babu wannan noma wallahi wallahi ba za a iya zaman lafiyar ma ba zai ba domin mutane ba su da kuɗi gaya mun kai da kai da aka yi tambayar nan cewa talaka ba yadda za su ci abinci ka san dai mutum da zai kwana goma bai ci abinci ba to ta yaya ya ci abinci wannan abincin namun nan dai na ya shi Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla Allah ya kai mu lafiya yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yoben tarayyar Najeriya. Kace shirin gwamnatin shugaba Tinubu na rabawa 'yan Najeriya miliyan 70 naira dubu saba'in da 75,000 kowannensu. A gaskiya wannan shirin ba zai kawo sauki ga rayuwar talakawan Najeriya ba. Idan shugaban yana son kawo sauki ga rayuwar talakan Najeriya sai ya dawo da tallafin man fetur kamar yadda ya same shi a lokacin da ya hau mulki. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Malam Faturi. Kace mun san za a rina kuma ba mu yi mamakin maka tsofaffin shugabannin mu Najeriya Chief Olusegun Obasanjo da Muhammadu Buhari a gaban wata kotun Faransa ba bayan karar da kamfanin Sunrise Power na ƙasar China ya shigar domin su yi bayani akan yadda aka tafiyar da kwangilar samar da wutar lantarki ta Mambila. domin duk gwamnatin da ta zo sai ta zuba makudan kudade a maganar wutan mambila amma ba a ganin aikin a ƙasa don haka a yi ta mu gani ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne alhaji umar ba gashuwa kace tsakaninmu da sabon shugaban ƙasar amurka donald trump sai dai fatan alheri ya kula da mu mu al'ummar ƙasashen afirka To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla daga nan muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka marco rubio zai fara aiki ba da wani bata lokaci ba inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga kasashen australia india da kuma japan a ranar farko da shugaba donald trump ya fara aiki a wa'adinsa na biyu taron da zai yi da rukunin kasashe na quad da suke da damuwa iri guda game da karuwan tasirin china zai gudana ne a ma'aikatan harkokin wajen amurka shugaban kungiyar tarayyar turai eu osra van der leyen ta ayyana a yau talata cewa turai ta shirya tsabta shiga tattaunawa da amurka domin inganta alaƙar da china yayin da beijing ta yi kashe din rincabewar rikicin kasuwanci saboda matakin da trump ya ɗauka na kare muradun kasuwancin amurka kawai a jiya litinin ne ya koma fadar white house a matsayin shugaban kasa kuma ko da yake bai bayyana a zahiri ba a taron wato tattalin arzikin kasa na duniya wanda ake gudanarwa a kasar switzerland amma dai shine mutumin da shugabannin duniya suka yi jawabai da dama a kansa hamas ta ce za ta saki karin wasu mutane da take da take garkuwa da su a ranar asabar yayin da shirin tsagaita wuta ya shiga wuni na uku da hukumomin jin kai wato inda hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya suka fara shiga gaza da kayan jin kan domin taimakawa fararen hulan falasɗinawa shugaban amurka donald trump da ya ɗire akan mulki a jiya litinin bayan da jami'ai daga bangaren sa da kuma bangaren tsohon shugaban ƙasa joe biden suka taka rawa wurin cimma yarjejeniyar ya wato ya yi wasu kalamai da suke dora ayar tambaya ko kuma suke sa shakku akan dorewar yarjejeniyar thomas masu ke baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya niger Kamaru da Chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin baba ya kuma iya da ya na gabatar da shirin sai Fiona dudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Robin McLean. hawar sharuki muku fata alheri sai an ku.